Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in da tara da sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar muta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Sa'an nan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe akan Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da wannan lokaci a wannan safiyar Talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyina ne tare da Muhammad Hafiz Baballe za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin da farko ga kanun labarai. Akalla kusan mutane dubu biyu suka fantsama a kan titina a babban birnin kasar India a wata zanga-zanga da jam'iyyun adawa suka shirya asirce. rundunar sojan amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da ke aiki a kasar afghanistan sannan ma'aikatar tsaron faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya hallaka masu tsatsauran ra'ayin addinin islama bakwai a tsakiyar mali to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin farar hula a jihar kano sun nisanta kansu da da'awar gwamnatin jihar na cewa sun yi kira da a cire sarkin kano to yayin da aka ce akwai wani yunkuri na siyasantar da ayyukanmu ko kuma akwai ba da kai ga kungiyoyin na siyasantar da ayyukanmu demokaradiyyarmu za ta gurgunce masana na ci gaba da bayyana kalubalen da najeriya take fuskanta a fafutukar da take yi na wadata ƙasa da abinci aliyu mustapha sokoto zai shigo da shirinsa na tsaka mai wuya to amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Akalla kusan mutane dubu biyu suka fantsama a kan titina a babban birnin kasar India jiya Litinin a wata zanga-zanga da jam'iyyun adawa suka shirya a asirce a kan dokar nan mai cike da takaddama da masu suka suka ce cewa nuna wariya ne ga musulmai. Shugabar jam'iyyar Congress Sonia Gandhi ta jagoranci zanga-zangar a New Delhi a wajen Rajgad. wani waje da aka sadaukar da shi domin tunawa da Mahatma Gandhi. Sabuwar dokar ta ba wa mabiya addinin Hindu, Kirista da kuma wasu sauran addinai marasa rinjaye waɗanda suka shigo Indiya ta barauniyar hanya damar zama 'yan ƙasa. Inda suka idan suka nuna shaidar cewa ana cin zarafinsu saboda addininsa a ƙasashen Bangladesh, Afghanistan da kuma Pakistan da suke da rinjayen musulmai. Firaminista Narendra Modi ya kare dokar a ranar Lahadi yayin wani gangamin siyasa na magoya bayansa. Yana cewa musulmai waɗanda 'yan asalin ƙasar ne da kuma waɗanda asalin kakanninsu 'yan asalin ƙasar Indiya ne bai kamata su damu ba. Rundunar sojan Amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a jiya Litinin a ƙasar Afghanistan. a lokacin sanarwar rundunar sojin amurka da afghanistan ba su ba da wasu cikakkun bayanai ba na inda abin ya faru da kuma yadda sojan ya rasa ransa a cikin wata sanarwa da kungiyar taliban ta aika wa 'yan jaridu ta ce sojan ya rasa ransa ne a lardin arewacin kunduz da ake tashin hankali sai dai kungiyar 'yan bindiga ta ce tana auna sojojin afghanistan da amurka inda ta dasa bam a gefen hanya yayin da suke yunkurin kai wani samami a inda kungiyar taliban take da karfi a gundumar chardara Ƙungiyar Taliban tana da iko da kusan gundumar Chardara yayin da gwamnatin Afghanistan take da iko da headquarter gundumar. Ƙungiyar Taliban ta sake wata da'awar cewa sojojin Amurka tare da kwamandan sojan Afghanistan sun samu raunuka a fashewar bom ɗin. Yayin da duniya take ci gaba da dumama ana ci gaba da fuskantar sauyin yanayi a faɗin duniya. A cikin wannan shekara ta 2019 Kasashen Afirka sun fuskanci waɗannan canje-canje inda suka yi fama da mahaukaciyar guguwa fari da kuma ruwan sama babu ƙaƙƙautawa wanda ya jefa rayuwa al'umma cikin wani hali. Duk lokacin da muka je girbin masara ana ruwa idan ta jike tana saurin lalacewa wannan al'amari ya shafi yadda masararmu take girma sosai da kuma wakenmu Waken shine amfanin gonarmu da ba ma samun matsala wajen yin girbin sa gaba ɗaya, amma yanzu abubuwa sun lalace saboda wannan ruwan sama mai yawa. Miliyoyin mutane sun rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa da yawa a wannan shekara wasu ɓangarori da dama a Somalia, Kenya, Uganda, Sudan ta kudu da kuma Habasha. Ambaliyar ruwan ta janyo asarar rayukan ɗaruruwan mutane A watan Nuwamba, Sudan ta gudu ta ayyana dokar ta ɓaci a yankuna 27 da abin ya shafa da suka da suke da mutane kusan miliyan ɗaya da abin ya ritsa da su. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya hallaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama bakwai a tsakiyar Mali a ƙarshen makon da ya gabata. Sojojin Faransa sun haɗa kai da runduna da rukunin sojoji na ƙasashe kaɗan da suka yi amfani da jirage marasa matuƙa ɗauke da makamai a cikinsu har da Amurka. a cikin wata sanarwa jiya litinin ta ce harin na jirgi mara matuki an kai shi ne a ranar asabar a lokacin da shugaban kasar faransa emmanuel macron yake ziyara a makwabciyar ƙasar coast inda faransa take da sansanin sojanta aikewa da jirage marasa matuki yana zuwa ne wata ɗaya bayan da jiragen faransa masu saukar ungulu guda biyu suka yi karo a mali da ya kashe sojojinta goma sha uku wanda wannan shine adadi mafi yawa da sojojin suka mutu a cikin kusan shekaru arba'in da suka gabata. Sojojin Faransa sun yi nasarar gwada makaminta na jirgi mara matuki dauke da makami karan farko a makon da ya gabata. kana ministan tsaron faransa florence pali ta kira jirgi mara jiragen marasa matuka masu kariya ga dakarunsu da kuma suke aiki a kan makiyansu dubban 'yan iraki sun gudanar da zanga-zanga jiya litinin a babban birnin kasar bagadaza da kuma wasu sauran bangarorin kasar bayan da 'yan siyasa suka kasa cimma wa'adin da aka ɗebar musu na daren jiya don su bayyana sunan sabon firaministan kasar Zanga-zangar kin jinin gwamnati ta ratsa babban birnin kasar da kuma kudancin kasar wanda 'yan shiya suke da rinjaye tun a watan Oktoba, inda mutane suke zanga-zanga a kan cin hanci da rashawa, rashin ababen more rayuwa da kuma rashin aikin yi. Shugaba Barhama Sali da 'yan majalisa sun kasa cimma matsaya a wa'adi da dama da aka basu don su sanar da sabon Prime Minister. biyo bayan ajiye aiki da Adil Abdul Mahdi ya yi a watan da ya gabata. Mahadi da gwamnatinsa sun amince za su ci gaba da zama a matsayin gwamnatin rikon kwarya har sai an amince da sabon Prime Minister. Ajiya aikin da Mahadi ya yi har yanzu bai gamsar da masu zanga-zangar kin jinin gwamnati ba waɗanda suka ce wannan bai wadatar ba a samu wani sabon Prime Minister ya ja ragamar ƙasar. Ba gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gamayyar kungiyoyin farar hula a jihar Kano sun nisanta kansu da da'awar gwamnatin jihar. na cewa sun aiki mata da wasikar neman cire sarkin kano muhammadu sanusi na biyu wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kwamitin tsohon shugaban kasa abdulsalami abubakar da ma wasu dattawan arewa suka so mai yunkurin sulhunta takaddamar da ke tsakanin gwamna abdullahi umar ganduje da sarkin kanan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mahmud ibrahim kwari ya aiko mana. a ƙarshen makon jiya ne dai rikicin ya ƙara munana bayan da gwamnatin kano ta baiwa sarkin na kano wa'adin sa'o'i 48 ya sanar da gwamnati matsayarsa game da aikin shugabancin majalisar sarakunan jihar da gwamna abdullahi umar ganduje ya naɗa shi a kwanakin baya ganin yadda lamura suka rincaɓe ne zauren dattawan arewa ya samar da kwamitin shiga tsakani bisa jagorancin farfesa ango abdullahi wadda har ma ya gana da masu ruwa da tsaki a litinin dinnan da suka hada da dattawa a kano musamman masu rike da sarautun gargajiya malamai da kuma wakilan kungiyoyin fararen hula sai dai gabanin haka dama kwamitin janar abdulsalami abubakar na ci gaba da nasa aikin a asirce da nufin warware wannan takaddama ta sarki da gwamnan kano inda har ma rahotanni suka ambato cewa wakilan kwamitin sun gana da gwamna da kuma sarkin kano a can abuja babban birnin tarayyar najeriya hakan dai na faruwa ne bayan kwanaki kalilan da wasu kungiyoyin fararen hula 35 suka rubuta wasiƙa ga gwamnan kano ta muradin warware rawanin sarkin kano Muhammad sanusi na biyu bisa abinda suka kira rashin mutunta ka'idojin tafiyar da ayyukan mulkin sarautar gargajiya to amma ƙasa da sa'o'i 24 sai inuwar gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta kano ta fito ta nesanta kanta da waccan wasiƙa al'amarin da ya sanya masu kula da lamura ke ganin ka iya tauye kimar ƙungiyoyin fararen hula sai dai kwamar kabiru sa'idu dakata na cewa ko da yake ba za mu zo muna maganar waye ya ce a cire sarki waye bai ce ba amma dai muna so duniya ta sani duk wanda zai zo a irin wannan gaba ya ce a cire sarki ko ya ce a yi wa gwamna wani abu to ba mai son zaman lafiya ba ne? ba mai son jihar Kano ba ne? muna nan tsakanin al'umma da gwamnati domin a samu kyakkyawan shugabanci to yayin da aka ce akwai wani yunkuri na siyasantar da ayyukanmu ko kuma akwai ba da kai ga kungiyoyin na siyasantar da ayyukanmu shikenan demokaradiyyarmu za ta gurgunce domin 'yan siyasanmu a yadda ɗabi'arsu take matukar babu ayyuka na kungiyoyi irin namu su ba shakka siyasar mu ba za ta je a demokaradiyyar mu ba za ta tasiri ba ba za ta yi rikar da ake so a ta yi a lokacin da ya kamata ba. Yayin da ake dakon sakamakon yunkurin sulhunta rigimar sarki da gwamnan Kano, dattawa sun fara tsokaci game da matakan bi domin sulhun ya yi nisan kwana, kamar yadda dattijo gida da muktar ke faɗi. In an samu matsala, to ai tun da an samu matsala, to an samu wato ƙetare ga kan abin da ba a so. kuma duk inda aka ce an yi masalaha to duk waɗanda aka yi masalaha tsakanin su to su kuma suna da haƙƙin su duba waɗanda suka zo suka yi ƙoƙarin haka don a samu masalaha kuma su duba cewa haƙƙin jama'a da haƙƙin jiha da haƙƙin tarihinta da haƙƙin wato al'adunta da haƙƙin matsayinta su suka sa duk ake ƙoƙarin wannan din da kuma ana gudun kada a ba da kafar da wata illar za ta shigo ko wata fitinar duk akan wani ake yi ana samun waɗanda za su shigo su daidaita a tsakani idan an daidaita kuma inda aka daidaita din nan a yi aiki da daidaitawar da masalahar da aka samu da cewa shi shikenan ba tilasta maka akai ba a'a tattaunawa aka yi ka gano wasu abubuwa kuma ka darjanta waɗanda suka shigo tsakani kuma aka sa ka ka dubi gaba. Baya ga kwamitin janar Abdulsalami Abubakar da na farfesa Ango Abdullahi akwai kwamitocin cikin gida waɗanda suka hada da kwamitin dattijo farfesa shehu galadanci da na farfesa ibrahim umar kana da kwamitin da ƙungiyoyin fararen hula suka kafa domin warware wannan takaddama da ke wakana tsakanin gwamna da sarkin kano ko da yake wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin akwai yanayi mai kama da fargar jaji ga ayyukan dukkanin kwamitocin to amma a iya cewa lokaci ne kawai zai tabbatar da wancan hasashe ko akasinsa Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Wayo arewa. Muna ji To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. iyakokin ƙasar najeriya na ci gaba da kasancewa a garkame a daidai sa'ad da gwamnatin tarayya ta ce tana ƙara mai da hankali ga sha'anin noma domin wadata ƙasa da abinci daga cikin gida to sai dai a hirar da muka yi da shi dr nasiru muhammad na sashen nazarin aikin gona da kiwon dabbobi na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto yana ganin akwai kalubalen da ya kamata ƙasar ta tunkara domin cimma wannan makasudin nata gaskiya a dubarun da manoma da makiyaya ke amfani da su don wadatar da ko neman abinci ga 'yan ƙasa musamman a najeriya gaskiya ba za su gamsar ba saboda mafi yawancin dubarun da suke amfani da su dubaru ne na canda idan aka yi maganan wadatan abinci ta fannin noma ya a abinci wanda ya fito daga tsirrai da kuma dabbobi ta ɓangaren su tsirrai din akwai matakai wanda muke ganin idan har za a ɗauke su za su taimaka kwarai wajen yawauta irin yawan abincin da za a samu wanda zai warhar da mutane a nan najeriya misali kamar yin amfani da ingantaccen watan iraruwa na nau'in abinci daban-daban a mafi yawancin manomanmu suna wahala sosai ba sa amfani da a dubarun noma na zamani a kaɗan manoma ne kuma masu ƙarfi ma'ana masu abin kansu su ne kawai ke amfani da kamar misali tare kita wajen noma muna ganin cewa lallai idan har za a fito da wasu dabaru ta irin wannan to insha Allah za a samu ci gaba ta bangaren kiwon dabbobi kuma akwai wasu 'yan matsaloli da ke ga dabbobinmu na nan gida misali a dabbobinmu ba sa saurin girma abinda muka ce masu lomaci kenan sannan ba a samun albarkatu da yawa daga gare su sannan kuma ga su ba sa sauran girma to ɗaya daga cikin dubaran da muke tunani shine yin breeding wata haɗa su barbara da wasu a nau'in dabbobi da ke da sauran girma to yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke ganin za a samu ci gaba kwarai da gaske Dr. Nasiru Muhammad malami a jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Biliyon goma sha takwas. Wadda gwamnatin tarayya ta ma gwamnatin jihar Taraba. Me aka yi da biliyon goma sha takwas ɗinnan har yanzu gwamna bai mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba. Ɗan takararsu na, na gwamna Shi ne ya yi handin over gwamnatin nan zuwa hannun gamna mai ci yanzu lokacin da ya yi handin over bashi nawa ya bari biliyon talatin da wani abu me yasa wannan ba su a maganan shi a jihar taraba ka gaya mun unguwanni nawa suke da ruwa a taraba daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a taraba ko ba mu a cikin najeriya babu abinda gwamnatin taraba take banda haddasa fitina jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin tsakanin gwamnan jihar taraba mai ci yanzu da wanda ya gada ya karɓi ragama daga hannunsa wanne ne ya fi ciwo wannan jiha ba su suka masu yawa kuma gaskiya ne wai tun da gwamnatin tarayya ta apc da buhari suka hau kan ragar mulki ba su taɓa girka koda aiki guda ɗaya na gwamnatin tarayya a wannan jiha ba wayannan suna daga cikin batutuwan da muke son mu fara so mu share fage da su a wannan shirin farko na wata sabuwar muhawara da za mu fara akan wannan jiha ta taraba wacce ta kaddama da rigingimun siyasa ta kwanakin baya suka tilasta tsohon kakakin majalisar dokokin wannan jihar peter abel adiya ya sauka daga mukaminsa a farkon wannan watan na disamba bayan da ya ga an shirya tsab za a tsige shi to amma kafin mu yi nisa kan maganar tsige shirin bari mu fara da tambayar mu wasu daga cikin mutanen taraba koya suke ji game da halin da jihar take ciki a yanzu sunana samu mai nama a nan bakin kasuwar jalingo eh na dan jihar taraba a gaskiyar magana wato dai mu ba dai abin da za mu ce sai dai mu taya hakuri mu bayan allah hakuri saboda mu gaskiya gwamnatin taraba wato a gaskiyar magana ba ta mana adalci domin ta zo ba wani ayyuka ba kuma ba wani ci ba wani wanda yake kowa da kowa a jihar taraba kowa yana kuka ka yau jihar taraba an wayi gari yau wannan mutum ne za ku kiliya da shi malam sai i bige ka saboda yana cikin wani hali wanda yake ba yadda zai ba sai ya fita daga gidansa tukuna sannan izo ta fafata yanzu ka duba dai jalingon da irin ci da muka samu a jalingon nan yanzu kaga an dawo shinkafa wannan sai da magariba talaka zuwa suna siya Eh? sun je wai kowane su ya je yi buga buga wani karshen ta ma gidan nasa ma haka za a kwana ba abin da za ci muna cikin hali na kakari kai sunana baban yali mai bulala jalingo gwamnatin jihar taraba dai wanda jam'iyyar pdp tana iya kokarinta mo especially a game da yanayi na zaman lafiya da kuma yanayi na nada sabbin cabinet an samu ci gaba sosai amma duk duk da ci gaba da aka samu ta wasu ɓangarori da dama kamar abubuwan da ya shafi rashin zaman lafiya shine kan gaba a jihar wadda ya hana gwamna samun sukuni na rashin haɗin kan jama'an taraba wannan gwamnati ta kawo ci gaba musamman akan abin da ya shafi employment an ba wa mutane aiki ya fi dubu biyar a takaice yan kadai a gefen ilimi banda gefen health so wurin ci gaba da sauransu da harkan noma da harkan abubuwa da ya cancanci dai a yi wa talakawa da harkan irin su basussuka na noma da sauransu duk gwamnatin jiha ta taimaki mutane sai dai wanda in an bashi bai je ya yi aiki da abin da aka bashi ba amma tabbas an yi kokari so don hakan nan mu a ganin mu shine mu kara bawa gwamnati haɗin kai mu samu ci gaba. To madalla, to kamar da muka gaya muku yau ne muke sake komawa ga haskaka fitilar wannan shiri na tsaka mai wuya akan jihar ta Taraba, wacce mun dan kwana biyu ba mu juya a kanta ba. Kuma wakilin Ibrahim Abdulaziz ne ya haɗa mana wannan sabon muhawara. Saboda haka bari mu kyale shi gabatar muku da bakin nasa da kuma abin da za su fara tabawa. Masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da kowa wannan shiri na tsaka mai wuya. Ibrahim Abdulaziz ne eh, a birnin Jalingo wato fada jihar Taraba. kamar yadda aka sani jihar taraba kusan na ɗaya daga cikin jihohi a najeriya da ke fama da dambarwa da doka sa katse a fagen siyasar kasar kuma cikin kwanakin nan akwai guguwoyi da dama ba ma guguwa ɗaya ba da suka kunno kai a jihar to don duba wannan batu yau mun gaita muku wasu masu ruwa da tsaki kuma kusoshi a manyan jam'iyyu a najeriya akwai shi kansa shugaban jam'iyyar ta apc da take mulki a najeriya a jihar taraba kuma take yar adawa wato ina nufin honorable barista ibrahim al-sudi a honorable barkamu da warhaka barka da haka lahiya lau to bayan shi akwai wani kusa kuma tsaka kuma a jam'iyyar da take mulki a jihar taraba kuma jam'iyyar adawa babbar jam'iyyar adawa a najeriya wato ta pdp wanda baya ga zamansa kusa jam'iyyar haila yau shine ma hadimin gwamnan ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa wanda a baya ma shi gwamnan jihar DJ wato babban darakta Alhaji Abubakar Honorable eh, barka mu da rana. Barka ne. Da wannan yanzu ma kusan kullum 'yan adawa sukan ce a gwamnatin PDP a taraba ta kasa. Waya kuke ji da sukan 'yan adawa suke muku ne kun kasa? To dama dole ne su yi wannan. Ba za ka yi expecting su ce maka ah, ba mu kasa ba. In ranar da sun ce maka ba mu kasa ba ranar da za su dawo PDP ne. amma idan ba haka ba kullum akan mun kasa ne me yasa suke suka in haka in komi na tafiya daidai sai a ji daga gare su me yasa suke kuka to ku me yasa honorable uh, Ibrahim Esudi me yasa kuke sukan gwamnatin PDP uh, a jihar Kudu Taraba kuma alhali ta ce tana aikata abubuwan da jama'a suka zabe ta tabbas hakika gwamnatin jihar Taraba ta kasa ba ta yi wa talakawa abin da ya kamata ba ta gudanar da gwamnati yadda tsarin demokuraɗiyya ta shimfiɗa suna abubuwa na musguna ma talakawa talakawan taraba saboda haka dole mu ce ta kasa mu ɗauka misali akwai kuɗaɗe kamar biliyan goma sha takwas da aka mayar doma ita jihar taraba gwamnatin jihar taraba biliyon goma sha takwas wasu ma suka ce biliyon ashirin da uku ne amma an yi a ringizo an hada baki da wasu an ɓoye wasu amma mu ɗauka biliyon goma sha takwas wadda gwamnatin tarayya ta maido ma ainihin gwamnatin jihar taraba me aka yi da biliyon goma sha takwas har yanzu gwamna bai yi mana bayani ba bai yi ma majalisa bayani ba. To hannun kai ba zo na majalisa na ka ce bai yi wa 'yan jiha da ma 'yan majalisa bayani ba amma an je 'yan majalisa sun shiru. 'yan majalisa ba su san aikin da suke ba saboda sun yi shiru shi ya sa ma aka samu takaddama aka samu wato rigima tsakaninsu da bangaren ah, zattaswa na gwamnati har aka tsige ainihin shi a kakakin majalisa akwai kuma basussuka wadda gwamnatin jihar taraba ta nemi izini a majalisar jiha ya kai biliyon goma wadda gwamnati ta karba amma mun kuma samu tabbacin cewar ta karbe su a banki ba mu san me suke to ga abokar ba <laughs> yana mulmushi na dariya <laughs> oh. <laughs> abin ba oh, ma abin da yasa nake dariya eh. idan ana magana mutum bai da tabbacin abin da yake fara eh. yace suna ji suna ji ni sai na dauka jita-jita ne kai da kanka kai tambaya kace idan haka ne me yasa majalisa ba su yi magana ba ai wannan aikin majalisa ne su ma da kansu 'yan adawa suna da membobi nasu na bangaren su suna na a majalisa me yasa ba su yi magana ba sai kun karɓo kuɗaɗen nan da yake faɗa kuɗaɗen wa kuma daga hannun wa shi da gwamnatin tarayya irin na bel out da kuma paris na aka maganan in ana magana yanzu dan takararsu misali dan takararsu na na gwamna a lokacin da aka yi zaɓe dama dan pdp ne shi ne ya yi handin over gwamnatin nan zuwa hannun gamna mai ci yanzu lokacin da ya yi handin over bashi nawa duniya duk ta shaida bashi nawa ya bari biliyon talatin da wani abu me sa wannan ba su a maganan shi kuma ma gwamnati idan gwamnati ta kasa gwamnatin tarayya ne ta kasa a taraba domin daga 2014 zuwa 2019 a faɗa mani project ɗaya na gwamnatin tarayya a taraba ko ba mu a cikin najeriya yanzu kuna nufin duk wadannan shekaru da aka yi wa'adin farko ga kuma an shigo ba wani aikin idan akwai a faɗa duka muna na eh, taraba akwai 'yan power ana yin sa a jihar taraba mutanen taraba sun amfana da yan power sa'an nan akwai kuma feeding program wadda aka sakan ma ainihin jiha akala take abin da take so take sa ma wasu makarantu na boge akwai ayyuka na hanyoyi wanda uh, an ba da contract ba irin uh, irin contract na soki burutsu ake ba sai an tantance an san a iya adadin me za a yi kafin a sake kuɗi wannan jihar gwamnatin tarayya tana yin su ita jihar ita jihar akwai ishu akwai akwai hanyar akwai ibbi akwai gadan ibbi akwai na faɗi abubuwan da gwamnatin tarayya take yi a jihar Taraba. Sa'an nan ita eh, gwamnatin jihar Taraba me take yi ai jihar Taraba muke magana ba gwamnatin tarayya muke ba kudade suna shigowa ah, ainihin kananan hukumomi kudade suna shigo ma eh, gwamnatin jiha a kowace wata tana karban basussuka me take yi da kudaden akwai kudade wadda ah, ainihin banki na duniya wadda jihar taraba ta karba me ta yi da su ta ce tana ruwa yau a jihar taraba ka gaya min unguwanni nawa suke da ruwa a taraba babu abin da gwamnati taraba take ban da haddasa fitina da kawo bambance-bambance tsakanin eh, yanzu kaji kaji kaji yana maganan gadan ibi muna ina maganan cewa federal government ta yi teno ta gama teno ba ta yi komai a taraba ba idan an yau in yanzu ne aka bayar kongila na ibi shi ne tenon da suka gama ɗaya kenan na biyu To madalla, to a gaishe ku malamai, to sai a shirinmu na biyu za mu ji ko menene abu na biyu da za a taba a wannan muhawara din kuma a wannan shiri mai zuwa din ne za mu shiga maganar zaben yankunan kananan hukumomin da ake ta jinkirtawa a jihar mu ji dalilin jinkirin. Yanzu muna godiya ga su baƙi namu barista Ibrahim Yansuri na jam'iyyar APC da kuma Abubakar Bawa na jam'iyyar PDP tare da wakilinmu shi Ibrahim Abdulazizi wanda ya shirya mana wannan muhawara a can Jalingo ya cilo mana ita a nan Washington a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne a nan washington din muna fatan mun baku labi lafiya sai an jima yanzu kuma ga labarai a takaice akalla kusan mutane dubu biyu suka fantsama a kan titina a babban birnin kasar indiya jiya litinin a wata zanga-zanga da jam'iyyun adawa suka kirawo a asirce rundunar sojan amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a kasar afghanistan sannan ma'aikatar tsaron faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya hallaka masu tsatsauran ra'ayin addinin islama bakwai a tsakiyar mali da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi karfe 8 agogon najeriya bakwai agogon ghana za ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin kowa da kowa sashi hausa na murnar amurka musamman muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wanda ya bada umarni malam cd C'est injiniyan mu na wannan safiyar tony Pollack. murtala faruk sanyinna daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya Afrique. Le monde aujourd'hui.